ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ساتية الهميس الهميس تفرق الشهر الله المحرم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة شكرا دبو دير تريهدو دا أربعين دا تقوى سيدي دا 18 Jun 2026 shaharullahi muharram ya riga ya kama mun dauki fadakarwa kama haka na ɗaya addu'an ganin wata Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله نبي شكرا تقاري وتتافارا wannan sai ke nuna mana karewan ajalinmu da kuma karewar duniyar gaba ɗaya suna mun ɗauki a sa'a alamomi na tashin ƙiyama yau uku ga wata daga in sati ya gewayo har mun shiga yawmu tasi da yawmu mm, tara da goma suke nan zuwa akwai ibada na azumin tasu'a wa ashura kafin nan kuma akwai azumin yawmul isnain wal khamis azumin litinin da alhamis duk suna nan a watan shaharullahil muharram kuma ka ɗauki azumin watan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi ce afdalu siyami ba'da ramadana shaharullahil muharram afdalu siyami ba'da ramadana mafificin azumi in dai na tatsawu'i ne banda na ramadana to ne kenan shine na shawwal la la la ba wani hadisin da ya ce wai azumin shawwal shine mafifici kamar za ga mu mun fifita shi sosai daga ana ta gaggawa za a yi azumin shawwal su ta ayyamin shawwal kuma abin mamaki eh, ka gama azumin gaba ɗaya ladan da za ka samu ladan azumin shekara ɗaya ne hmm? wanda muke ta gwagwarmaya ɗin muke ta gaggawan yin shi man sama ramadana ɗaya yake sun ma'atba'ahu a min shawwal to kana ikonsu siyam addahar yana daidai da azumin shekara ɗaya ne to ai kuma akwai abubuwan da sun fi haka fa sun fi haka sun fi haka kamar me wani ke cewa kamar tafiya juma'a da wuri gobe ka taka da ƙafa ka tafi masallaci yanzu duk taku ɗaya ne duk taku ɗaya azumin shekara wani abin kamar ba ma ganewa duk taku ɗaya ne ka yi wanka man ghassala yawmal jumu'ati wa ghtassala ka yi wanka ka cuccuɗa wa bakkara wa takara ka buga sammako A alban da kailula ke kai sai sha biyu sha biyu da rabi sai an fara firi kutuba sai an fara eh, sai an tada ikama kafin shi wa bakkara wa takara ka buga sammako wa mashawalam yarkab ka taho da kafa karka hau abin hawa ok amma ka ga har layin mashina ake yi layin mashina layin motoci me yasa kenan akwai dai rashin dace a gurin ke a ce jijjin ma'awai zan tafi a mota kai Allah bai datar da ni ba ke wani rashin dace a gurin ya kamata ma kai na fada to wa masha wa masha ya taka da kafa wa lam yarkab to dai wani yana da mota ta tambaya to ah malam ina motan take ne sai to kai baka gane yau juma'a bane ko ina motan ka aka barta ne an kai gareji ne to ai ba ruwanka ai ba ruwanka kawai kaga mutum yana tafiya da kafa ranar juma'a me yake nema ne yana neman falala ne a gurin Allah hmm? kar ma ka tambaye shi ina mota a daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a hau mota ba ranar juma'a kar ma tsaya yana tambaye to eh, motan yaya an samu matsala ne dan jarida ba ruwanka ito dai kawai Allah ya karba shikenan Allah ya karba to shikenan amma ina mota ne ranar juma'a ba a hau mota wa masha cewa lam yarkab wadana min al-imani da ka je baka ja baya can bai ka zauna kusa kusa fastama'a wa ansata kuma ka saurara kai shiru lokacin da limai ya fara khutuba to ka dace ka dace yanzu wannan aikin ya fi fitar da ayyamin shawwal fiyau fiyau ma wa zai hada ba hadi ba ba hadi ba hadi kana lahu bi kulli khatwa amalu sana duk ta kuɗe aikin shekara siyamiha to kaga yanzu wanda ya ramadana ya yi sittata ayyam min shawwal shi wannan da ya tafi masallaci ta kuɗe kawai ya mutsaka yaya mutsani ta kuɗe aikin shekara azumin shekara kiyamun laili shekara duk ta kuɗe daga nan zuwa masallaci ya samu taku dubu za ka yi kamo shi kuwa Nibi daga nan har kiyama ta tashi ba za ka kamo shi ba sai ka zo ke Nibi kuma kun shiga aljanna ma sai ba sa'an shi ba ne yau aljanna shi tana sama sama naka yana ƙasa ƙasa to akwai abubuwan da alhamdulillah alhamdulillah suna nan in ka baje su ka duba sai a wannan ladan shi yana da yawa yanzu muna buƙatar mu yi magana akan ahadisu saumi ashura hadisan azumin ashura don an ce ashura yana tafiya da me kasu'a mu fara da falalan shi duk da cewa zuwa sai muslim amma malamin ya ya jera mana hadisan ahadisu saumi ashura fil kutubi sitta a cikin kutubu Sita, riwayatan wa diraya mana kutubu Sita kama daga sahih bukhari sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sai sunan ibn majah to hadisan ashura a wayannan littafai guda shida to mu fara da falalin ashuran oke musamman hadisin abu qatada al-haris ibn ribi'i al-ansari yace annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmi arafa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan azumin ranar arafa ranar tara ga watan zulhijja kaga ita ta wuce ke wannan taran ta wuce sai kuma ga wata tara tana zuwa mana na almuharram wancan taran tara ga watan sha biyu shine yawmu arafa wannan taran kuma tara ga watan ɗaya yawmu tafe yawmu tasu'a goma ga wancan watan zulhijja shine yawmun nahar wace yawmul hajjil akbar ga wannan ba je aikin hajji ba ce yawmu idil adha idi goma wannan kuma na muharram sai a ce ashura ashura wani tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin arafa sai ce yukaffiru sanatal madiyata wal baqiya Allah yana kankare maka kurakuran shekaru biyu ha sai aka tambaye shi dangane da azumin ashura yake yukaffiru sanatal madiya Allah bai kankare maka kurakuran shekarun da ta gabata ashura shekara ɗaya arafa shekaru biyu to kaga wanne ne fi falala kenan shekara ɗaya ne fi falala wanne yake dilin da shekaru biyu shekaru biyu sun fi falala sun fi falala ba haɗi ba haɗi da wannan kenan kaga yana kwadaitar da mu akan azumin wannan rana bi iznillahi ta'ala amma kafin nan afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram oke gaba ɗaya gaba ɗaya ke mafificin azumi banda na ramadana watan Allah almuharram to kafin mu shiga azumin ashura din yi kokari kai azumi mai yawa a cikin wayannan ranaku masu falala أنه صلى الله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم إن متي فللات وكذا كي أزمي دي ذاك سامو فللو لنجي اللهم إني أسألك من فضلك أزمي نو ذاكي أما كان تانا تنبأوي نارو تهديزين أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ce to kai azumi nawa kai kai miya za ka yi wani ce biyu to ce biyu to kai fa wani ce shida wancan fa wani mai kokarin shi ne ce irin goma ɗin nan wuce. to mu bar wannan labarin ya kake gani a cikin watan aka ce in kai azumi ɗaya za a baka dala kaza Hmm? dala dubu misali dala dubu dala dubu to da aka koma kai azumi nawa za ka yi ya ce duka wallahi ya ce matsiyatan duniya ke Allahu Wala wannan tsiya ne fa mun zama matsiyata ke in kudi ne za mu dage illa dage kuma ba za mu yi ba wala kan zama matsiyaci a lahira ke wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ya Allah ka ba mu anan duniya sai Allah ya ce me wa ma lahu dan duniya wa ma lahu fil akhirati min khala ba shi da rabon sisi a lahira Oke zuba don ji tsoro kan shiga wannan hadisin ba, a wannan ayan ba, in kuɗi ne Allah suka ce har ƙari ma har ƙari ya Allah akwai ƙari ne mu tafi safar a ci gaba mana ya Allah a tafi har rabi'ul awwal Ok, saboda kuɗi kuɗi Allahu musta'an Allahu musta'an tun dai wai har faralan Allah ba zai sa na yi ba sai kuɗi na lalace kenan in gaya ma kaina kaman ba ni da rabo a lahira Allahu musta'an Allahu musta'an to ya rage ba dole bane amma kai kokari kai azumi iya za zaka iya akwai annabi Dawud alaihi salam shi azumin shi ma koyaushe ma kawai ya sumu yauman wa yuftir yauman zai yau gobe sha zai yau gobe sha alhamdulillah zai yi yau manzo Allah ma sallallahu alaihi yana buga misali da shi sosai wajen ibada zai yi yau gobe sha to kaga aqallu shay a wannan watan ma ce zan yi yau gobe in sha to ma lura da shi ne mafifici mafificin azumi ya kamata ka dan yi fiye da haka maybe ka iya yin azumi ashirin in kai sha biyar in kai yau kai gobe ka sha sha biyar ke amma idan ka ƙara maybe ka yi kwana biyu ka sha kwana ɗaya a kwana biyu ka sha kwana ɗaya shi zai koma maka ture shi one ke da hmm? shi ke nan gaba ɗaya zai koma ashirin ka sha kwanaki goma ko kuma kawai mafi sauƙi yaushe watan ya kama ne talata to yanzu daga talata zuwa talata hmm? daga talata zuwa talata ko daga talata zuwa litinin za ka yi azumi biyar a wannan satin yanzu a wannan satin watan ya kama ranar talata kamar su masu kalanda ko kalanda da aka siya su sun ce zai kama da yaraba ita wannan me ne damuwanku ba za a bari a gani ba sai a ce wai to gashi nan na shekarar gaba daya hmm? shekarar yanzu ta kama 1448 ta kama ranar laraba to kuma sai ka ce an gani kafin laraban to kan kalandan ta ɓaci ke daga farkon kalandan kawai ta ɓaci to amma dai haka za mu ci gaba da ita amma kaga na waya kawai shi za ka yi editing ne eh kawai za ka yi editing ce ke yau nawa ga wata sai ta ce biyu ne yau ce a ke gyara mana Almu'azinin elektroni na ga awon su masallaci suna sa shi almu'azzin al-elektroni ka ba ruwanmu da tarin takardu kenan ku kama nan tsohon dai hanyar da muka saba tun iyayenmu da kakannin kakanninmu shi din dai ake bi amma yanzu kowa za ka iya samun wannan a wayanka al-mu'azzin al-electroni shi din ne dai zaka samu ake makala a masallatai zai ce maka yau ranan kaza ne ga kwanakin nan yau alamis sai ya sa min ja oke yau alamis alamis oke haka zai ce min yau alamis sannan kwanan watan hijiriya shine kaza hijiri Tun ka taba can kuma gefen hagu muke ko ne sai ya sa shi gurin da yake hijiri kalanda yana nan in ka taba shi zai baka hijiriya sai kuma miladi Gregorian kalanda shi kuma yana nan yanzu yana taba shi yau ya ce mun uku yau ya ce mun sha takwas ga watan shida 2026 sai ce al'azhar yaushe ne lokacin kiran sallah sai ce alfijir shuruqu shams salatul zuhur salatul asr salatul maghrib salatul isha lokacin kiran sallan gashi kowanne sai kuma al'iqama shi ma kowanne ga lokacin kai har temperature garin namu ma temperature garin yace yanzu mana 24 ne to har alƙibla ma in ka je guri kalanda za ta nuna ma alƙibla daga nan har kiyama ta tashi kawai sai ka taba alƙibla yau eh, ina alƙibla take kaga yanzu wayan tana nan amma sai ce mu alƙiblan nan ne ya wuce amma mu zama yi mana amma wai kalanda kalanda kalanda kalanda yana da amfani har wani tasbihai su abubuwa da yawa ta Allahu musta'an mu je hadisan ashura din malam ya fara mana da mattafaqa alaihi shaykhani hadisan bukhari da muslim oke mun concluding akan nawa ok azumi ashirin ok daga yaushe talata maybe sai ka ce laraba alhamis zuwa yau ke wani suna da azumi uku ba wani su bayan allah suna azumi uku yau nan ni kuma ban fara ko ɗaya ba ta gobe jima'a suna da hudu ke domin da za su huta asabar lahadi sai su monday kaga ya zama biyar kenan to wani satin shi kuma sai a ce me talata laraba alhamis juma'a a sati mai zuwa akwai wani su sha sha sha sha akwai sha uku ta ce da sha uku ma zo nan sha uku da sha hudu azumi shi da ke nan zai zama sati mai zuwa na gaba kuma ya koma biyar biyar shi ke nan samu biyar shida biyar biyar azumi ashirin kenan da ɗaya fa ashirin da ɗaya wani su bayan Allah abinda suka shirya wa kansu kenan azumi ashirin da ɗaya afzalu siyami ba'da ramadana shahrullahi al-muharram ni kuma dan shan custard bai yi azumi ko ɗaya ba ko ɗaya inda kana da kafasiki kwastar na 1,800 talaka hmm? ɗan cin indomi da ƙwai ko ɗaya fa ba zai ba ko ɗaya fa. ko ashuran ma da za mu yi magana ma ba zai ba to kaga kama kanka in dai abinci ne ka bari ka je can lahira ka gwada mana abincin can yana daidai da na nan sai ina can ma ce kulu hani'an hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya to ya rage gare ni in duba me zan yi nawa zan yi to wani zai iya sauka zai ce kawai litinin alhamis shi litinin guda nawa guda hudu alhamis guda hudu tasu'a da ashura guda biyu alhamdulillah kaga ya zama goma ke shi ma ba da biyai amma kudi ne dala dubu dubu dubu dubu guda goman za ka yi alami kai guda goman za ka yi dala dubu dubu kowace rana dubu dubu dubu dubu wancan ya yi ashirin hmm? wannan ya yi goma ok wancan ya yi ashirin wannan ya yi sha biyar la shakka dai mai ashirin ya wuce shi kenan ko wannan ya yi goma akwai haɗi ne babu haɗi wannan ya yi takwas babu haɗi wannan ya yi biyar biyar ne nan shine zai ce zai azumi uku da manzan Allah ya ce a yi kowane wata a wannan ma yana da ƙoƙari alhamdulillah أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم thalathati ayyamin min kulli كل zai ce a insha Allah guda ukun zan yi sai kuma zai ɗauki me tasu'a da ashura 3 plus 2 5 wani kuma zai ce a shi kawai tasu'a da ashura zai yi shi kenan guda dawa guda biyu wani kuma ce kai ashura kawai zai yi ɗaya kenan wani ce kai ashuran ma wajibi ne ba ga shi kun karanta mana hadisai man sha'a falyasum man sha'a falyuftir to kaga shi kenan bar shi kaga kai kana cin masu zero ke a dala dubu dubun nan kaga ko ko sisin kobo baka da shi a inda kudi ne wallahi tallahi inda kudi ne da zaka ga wa fi zalika to aikin banza ma mining ake ta tururuwa in ka dace ka samu kuɗi in ka baka dace ba kuma fa eh, hasara za ka tafka wallahi bashi zai hau kanka rugurugu yadda eh, ana bin ka bashin miliyan kaza ko ba ka da asas za ka biya wannan kuɗin ba ka da hanya ga mafi yawancinsu 'yan damfara ne macuta ne maha'inta ne za ka yi sayan kaya mai yawa sai a tila ma ƙasa sai ka zo kawai sai ka yanke jiki ka faɗi ila hawla wala quwwata illa billah shikenan an gama da kai ke mu je hadisan koda guda mu fara da mattafaqa alaihi shaykha akwai na farko hadithu urwa daga aisha radiyallahu anha anna quraishan kanat tasumu ashura fil jahiliyya shawa suna azumin ashura cikin jahiliya mana ce jahiliya period kafin turo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه manzan Allah ma ce a ayi ayi ayi hatta ramadan har aka fallanta ramadan an fallanta ramadan shekara ta biyu ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum تتقون zaka fallanta Ramadana رمضان da mashini دولة dole annabi sallallahu alaihi ce man sha'a falyasumhu yanzu an yi kansilin azumin ashura a matsayin shi na wajibi ke wanda ya so ya yi oke wanda yake bukatar lada ke ladan kuma shine Allah zai kankare maka kurakuran shekaran da ta gabata wa man sha'a falyuftirhu wanda ya so kuma ya bari yanzu dai ana nuna mana azumin ashura ba dole bane sai ce akhrajahu al-bukhari wa muslim an urwa daga urwa ibn zubayr ta hanyoyi guda uku akwai hanyar zuhuri akwai hanyar hisham akwai hanyar araq ibn malik to ya bi kowanne ya fitar mana da shi a guraren daban-daban amma shi shine dai hadisin Aisha radiyallahu anha ce kanat anna quraishan kanat tasumu ashura fil jahiliya idan har mutanen jahiliya suna azumin ashura abin mamaki to mu kuma da muke cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka fi cancanta wanzu kuma a ranar ashura kawai za su zaga gari ne shi kenan su sa bakaken kaya shi kenan a ɗan yi koke-koke shi kenan a ɗan yi yanke-yanke mana na jiki ke ɗan zubar da jini shi kenan abinda su suka samu a ashura ke wai saboda me wai an kashe alhussein ya to tambaya tambaya wa ya kashe shi ok za mu zo mu jera wasu dogayen tambayoyi wa ya kashe shi ne a ina aka kashe shi kuke mun ka samu intelligent an yi abu sai an an kakkama kai me ya faru ne ba mu labari me ya faru irin su dss suka sa ka gaba kawai tambayan kawai za ka ji gumi kake yi sss suka sa ka gaba kai me ya faru ne gaya bana a ina abin ya faru ya aka yi ya faru a gane ko kana ciki ko baka ciki yanzu an tambayi dan shi a kai a ina aka kashe shi ne shi a garinmu mana a garinmu ina ne sunan garin karbala to ya kashe shi kenan Kakannin ku kenan suka kashe shi to Allah ya tusa musu bakin ciki tun daga duniya abin kuma zai ta ci gaba wallahi musta'an to su kawai zaga gari ne a zaga gari shi kenan dan yi koke koke shi kenan amma ba haka ba me ya kamata yi azumi amma dai za ka yi farin ciki da kashi ina ai duk wanda ya farin ciki da kashi al-Husayn don ba shi da rabo ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai mai irin wannan kisan gilla yanzu a littafan tarihi cewa kan shi a ina aka birne ma ana ta tantama ce oke wannan wani irin bakin rana ne ke kamar asali ba wani alaƙa tsakanin mai ashura da kisan al Eh, asalin ashuran zai zai gaya mana kisan annabi musa ne to abu yana ta tafiya yana ta tafiya har a irin wannan rana aka ma jikan manzan Allah ta'addanci to sai su kuma suka ɗauki wannan sin suka bar wancan hadisi na biyu hadisin ibnu umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عاشوراء في من شاء صام wanda ya so mana wanda yake gani yana buƙatar lada ya yi wa man sha sha'a lam yasumhu wanda yake gani kuma kar ya yi shi ke. oke in ka yi kamar yadda nake gaya maka wancan kuɗaɗen? e dala dubu dubu in ka yi ka samu ba ka yi ba bar shi. sun kudi ne ba za mu yi ba kuwa da gudu amma tun da lada ne kaga mu bar shi kawai mu bar shi shi ma raja hul bukhari wa muslim ta hanyar abdullahi ibn umar ta hanyoyi guda biyu ta hanyar nafe da salim hadisi na uku Allahumma inni as'aluka min fadli hadisi zuhri daga humayd ibn abdurrahman shi ya ji muawiya ibn abi sufyan hajja ama hajji alal mimbar shekarun da ya aikin hajji yana fada akan mimbari yace ya ahlal madina aina ulama'ukum ya ku mutanen madina ina malamanku سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء سيوفا إتشيرانا عاشوراء أما ولم يكتب الله alaikum siyama Allah bai rubuta muku azumi ya zama dole dole ba amma ya ce wa ana sa'in amma maganar gaskiya ni kam ina yi ji muawiya ni ina yi wa ana sa'in amma faman sha'a falyasum ba za ce dole kowa sai yayi ba kamar dai ina da hankali in kasance cikin masu azumi mana wa man sha'a falyuftir inda ya ga ba zai iya kaiwa bai bari yana nabi ba ramadana bane ba ramadana bane shi ma kharajahu al-bukhari kitabu kaum babu kaum a yawmi ashura da muslim kitabu siyam hadisi na hudu hadisin sai ibn jubair daga ibn abba shi ma ya shigo kaga sahabban daban-daban da suke ta gaya mana a ah, azumin ashura azumi azumi da sahabbai su ma da suke kokarin azumi azumi shi ibn abbas yake qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama almadinata fara'a alyahuda tasumu yawm ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina sai ya samu yahudawa suna azumin ashura ji ai ta kare min kenan ce ba yahude ya yi azumin ranan ashura ni kuma kawai in zaga gari shi kenan in zaga gari kawai ko kuma a yi wasan wuta shi kenan a kaga nan bai hudu ya fi dama dama kenan nan sanar su nake tambaya amma haza wai yau azumin me kuke yi ne kalu haza yawmun ya yi babbar rana ce yau najjallahu fihi bani isra'ila min aduwihim Allah ya tseratar da bani Isra'ila daga babban abokin gabansu shine Fir'auna. Annabi Musa bai ga wannan nasara fasamahu Musa alaihi salam. Annabi Musa ce a wannan ranar ya kamata ibada, godiya za mu ma Allah. Godiyan amma ta ibada. Kama ka mu in an samu nasara, to sai a yi celebration. masu mashina kowa ya ɗauki mashin shi sai ta guje-guje hmm, ana ta wasa da mashin ana ta wasa da mota ji wai saboda hankali ya mana yawa har da babban mota ba a lokacin da baba buhari ya ci zaɓe sai wai mutanen arewa wala isa shen isa shen abun kunya yanzu shi na za ka gan shi a facebook za ka gan shi a youtube hmm? za ka yadda ake wasa wala tulku bi aidikum Allah ce wala tulku bi aidikum ila tahlukati domin kuma kan hallakan muka muka afka eh tunda an yi wasa da mashin zai fito a guje to me bin ya samu ya ciki da mutum biyar alhamdulillah mota an ta kwace ga ya ciki da mutum goma alhamdulillah wai shi ne wai mu murnan mu kenan murnan mu kuma har yanzu ma an abu ya same mu a maimakon su yudu shukur to sai ka ga wani sabuwa daban-daban kamar annabi musa alaihi salam da allah ya bashi nasara ce wuce, ina fir'auna ya bilmi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi kai fir'auna da kiki ka bace ai wal irin la ilaha illallah ne wannan ji inda yana da rabo la ilaha illallah shike la ilaha illallah ya ci bulus ke la ilaha illallah shike nan amma la ilaha illallazi amanat bihi kaga da kiki ko banu isra'ila to me kawo sunan bani isra'ila cikin la ilaha illallah kuma ya cuce su ya cuce su to dole ta san batu, mala'ika tun daga can ƙasa ruwa kawai ya ɗibo ya buga mai a baki yi mana shiru an gama kenan fa ba shi da rabo ba shi da rabo to ke yanzu ya hallaka yanzu dukkan mabiyan shi da rundunan shi dss din shi da sojojin shi da sss a akwai mulki alhamdulillah duk an halakar da su in za a zagaya kawai za a koma garin misra in duka fadar nan fada da dukiyoyin nan gaba ɗaya ta zama ta musulmai oke irin wannan waye suka wayannan mutanen suka so su muku a nan garin lokacin bana bana kasar ma wa an ce wai a tafi za a jefa ƙuri'a amma a na, wai a oto baba da yake oto ba, za ku shiga can da ku da matanku kuma ƙashi ba ku iya siyasa ba ba ba a iya siyasa ba ma kaka sai ku mutum biyu su tsaya su kuma mutum ɗaya ya tsaya to karfi yawan ku ku raba raku suna su kule yanzu dai an ɗauke ku da matan ku gaba ɗaya kun shiga can oto ba ba ashe sun shirya yanzu musulmai suka fita gaba ɗaya yau aka je aka kakkashe su kaga gidajen ku gaba ɗaya ce a ah, kai ni ne da gina alajiwa ne a ah, ni ne da gina alajiwa ne ni ne da gina alajiwa ne a an an sha wahala ku wanda aka kashe su an kashe su wanda suka dawo sun dawo Gama dai abin da suka so su cimma Allah bai ba su nasara amma dai kamar mun yi hankali yanzu ku? mun yi hankali ko har yanzu akwai saura wallahi har yanzu akwai saura har yanzu ba mu gama hankali ba tunda siyasar dai har yanzu tana tafiya muna mu sai a samu mutum biyar sun tsaya mutum biyar fa suna su sai su yi calculation sai to a tsaye da mutum ɗaya mana sai a bar mu mu ta faɗa wane ne zai tsaya akwai 'yan musulun musulun cewa ne akwai 'yan adawa ce a mu ba za mu zaɓe shi ba Eh, sai kuma a turo wayansu sai eh, a turo wani zai bata mana ƙuri'a ba haka ba kujerar nan london ya aka yi jifa mutumin jos allahu musamman jiji don kujerar taku guda ɗaya yan son zuciya sun bata kai kaga shi ke nan kowa ya huta yi wannan bai isa ya kasance ya samu mu haɗa kai dan ciyaman shi ma an zo sai mutum biyu uku za a ba da kuɗi ne pumping kuɗi za a yi kai zo zo ka tsaya muna buƙatar ka tsaya sai a sake kira wani wa kai ma ka tsaya to sannan kuma wanda shi yake da interest din ya tsaya to kaga mu can kuma mutum ɗaya shi kenan to kamar har yanzu dai ba mu gama wayewa ake shirya sosai shi ke na gama magana ɗaya kalamu wahid kalamu wahid to kaga abin tarin takaici yana cin al'umman malafiya. an gama an gama gama mu saboda tsaban san zuciya wai ba za a iya bar mutum ɗaya ba ga munan da yawa alhamdulillah taron tsintsiya da shara ko ba shara ke cewa sani to Allahul musta'an Allahul musta'an to inda dai Allah ya gaya mana inda Allah ya ma fir'auna to haka wannan mutanen fa mashiya mashaya burkutu fa wa su bi mu tunani a fitar da su mana ni doni ta ya sha ta mai karo ne ce ah, to ai ga hanya mafi sauki a sa can in an sa can kaga sun fita sai a zagaye su yau in an kashe su kaga to kaga ta mai karo yanzu wannan al'umma ya za a kashe mu gaba daya idan ka shiga wani lungu ce a ah, wannan duk musulmai ne duk musulmai ne daga nan fa yanzu ka dauka daga ungori ne daga kan dutse eh ka hau kan dutse can zinariyar nan daga gurin da yake ka duk musulmai ne eh har can duk musulmai ne in ka duba wani unguwa sabuwa na ce duk musulmai ne nan ya za a ce duka wannan sun ƙare to kafin dai a ƙare gaba ɗaya dai za a sha wahala to yanzu fir'auna dai ya zama babu shi mutanen shi ma babu su wallahu musta'an wannan da Allah ya zama darasi gare mu Al'ummar ta zama ta dunkule ya zama akwai jagora in su bani isra'ila waye jagoran su ne annabi musa ji ga ku ga ruwa teku kuma a gabansu to su wancan zuciyar takare mabiyan annabi musa eh, shi kenan inna la mudrakun an gaba da mu shugaba ce ina kala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ina fir'aunan me ina tare da mahalicci na zai shirye da ni ko haka Allah ya ce wannan sandar dauka ka buga akan ruwa yana buga kawai sai ga hanyoyi goma sha biyu kawai an dakatar da ruwan fa falalin dutse kamar falalin dutse kuma fir'auna tun da ba shi da rabo shi ya teku shi a wawan ina ne ni yanzu in ce na bi mutum kuma annabin Allah tun daga fada na ya fara nuna mun mujiza sanda ce ya wurga sai ta zama macijiya kuma ya fara gamsuwa cewa lalle manzo ne qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum oke kaga ya tabbata manzo ne kuma shi bai ga wannan mu'jizar me yakon ya tsaya su kuma mabiyan shi me yakon su gaya mai gaskiya kaga ko kaga ko babba sai kaga cewa mabiyan ba sa gaya mai gaskiya kamar yadda fir'auna nan ai ya kamata su security nan sai a ranka ne ne gaskiya kana shiga ban yadda gaskiya ba mu yadda sun nan masu tafiya da wani briefcase din nan aka ga bindiga ce fa suna waye kin kaga bindigan wallahi sai ka gudu ya ranka ne ne ba mu yadda ka shiga nan ba to kaga su ma sai suka yi yanzu za ga kamar kaskanci na ce ya annabi musa ya shiga mu kuma mu tsaya oke mun ji tsoro kenan ya kamata da sun gaya mai gaskiya security su ma suna da laifi ko suna da laifi gama din da allah yana so ya gama da su gaba ɗaya ne to ku ci ga bismillah annabi musa da mutanen shi kakaf suka ƙetare fir'auna kuma da mutanen shi duk wanda ya shiga gurin ba wanda ya fita gaba ɗaya ai ta ga akwai darasi a nan musamman ga shugabanninmu ok yanzu me kai fir'auna hallaka ba mashawarta ya gaskiya kar ai kai ai wannan aikin wannan danyen aiki ne gaskiya ba mai dai shi ba ku jajirce kai gaskiya irin wannan maganganun yadda kake faɗan shi gaskiya ba daidai ba ne ok a samu wanda za su faɗi gaskiya da gaskiya irin wannan zage-zage da habaice-habaice a bar shi fa a bar shi kawai a karantar da mutane kitabu sunna yau shi Ta ga mashawarta na gari ke amma ala ƙara lafiya yau ke mutum zai ɓaran ma ala ƙara lafiya wani bai ce ce ala ba da lada yau ke da kuma ka zo ka tsora shi a mizani shi ka ga shirme ne wallahu musta'an mu ji tsoron Allah kan haka حديثي لو بجنا نعم نبير من ديا كان حديث ما سعيد ابن جبير اوكي ابن عباس هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم ce fasamahu Musa wannan darasin yanzu in Allah ya bamu sai ni godiya ga Allah sai ce to fa ana ahqqu bi Musa minkum Allah sai ce ah, to ai ni na fi cancanta da annabi Musa fiye da ku shi annabin Allah ne ni ma annabin Allah ne shi manzo ne ni ma manzo ne yana sallah muna sallah gaba ɗaya. to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam fi cancanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a ci gaba da azumi a ci gaba da azumi Abu Musa al-Ash'ari ya shigo radiyallahu anhu Abdullahi ibn Qais yace kana yawmu Ashura ta'udduhu al-yahud 'ida ranan Ashura Yahuda suna ɗaukan shi ranan Idi ranan bukukuwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم صوموه أنتم كو مسلمي وكو كما عزمي رانا من ونشي ما أخرجه البخاري إمام البخاري يرويتوشي كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء دكما كتاب مناقب الأنصار باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة da muslim shi ma kitabu siya abdullahi ibn abbas ya sake dawowa yace ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi sai ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kirdadan yin azumin wata rana ranar da ya fifita ta kuma akan sauran ranaku ba illa hadal yau ke sai wannan ranar sai da annabi sallallahu yana kirga azumin ashura wai yau da nawa ga wata nan ce ma rasulullah yau uku sai kaga saura kwana bakwai ke sai azumin ashura jama'a kar a manta azumin ashura yace illa hadal yau mu ashura wa hada shahar yani shahar ramadan da watan ramadan da watan ramadan da ashura nan sallah alaihi wasallam yana kirdarin yin sosai da sosai a to kaga tun da yana kokarin yi ni kuma sai in sha ruwa kenan sai a kai ma sai kai mana kamar idi ne ya zo ya haɗu da juma'a za ka ji karatun daban-daban ce a kulle masallaci kawai ba idi ba juma'a ce oke shi manzan allah ba ba zahar yau ba zahar ba juma'a oke tambaya malam to shi manzon Allah wanne yayi zai fara ma kwana ne shi manzon Allah a masallacin shi ranar da idi ya hadu da juma'a wanne aka yi hmm? wanne aka yi shi wanne yayi a shi har idi ya zo ya yi juma'a to ni ma yanda da yayi mana kuma ga shi mu mana cikin gari ne kuma bayan gari muke a kuma ga masallatan eh, juma'a rututu to kaga mu yi wa abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam to ka ji falada fa bai ishe ni ba sai je rikito kuma ba idi a ba ba juma'a ba a za kai ka je ka kwanta kawai sai la'asar tashi ka yi la'asar kawai ya ban gane wannan karatun ba gaskiya kuma ba zan gane ba Eh, ni dan ku ci ku ba mu kuma ce ba ba ba juma'a ba azhar wai saboda ne saboda ne saboda an yi idi a'a a tafi juma'a ma yanzu ka je juma'a ka yi hasara ne ba ka yi hasara ba kuma idin juma'a ma za a yi ta da wuri a ce kawai zawali mai firi kutuban nan Allah ka yi haƙuri kawai zawali yana yi sha biyu da rabi za mu yi juma'a shi ke mun yi asara kenan mu zo mu samu gurin da za mu tsaya ok ga hadisin salama salama tubunul akwa ji sahabban daban-daban alhamdulillah ya ce amaran biyu. sallallahu alaihi wasallama rajulan min aslama annan sallallahu ya umarci wani mutum daga ƙabilan aslam sunan kabila ce aslam an azzin finnas je ka yi shela a cikin mutane kamar shi san kira ne ke anna kana akala a ranar ashura wanda ya ci wani abu da safen nan falyasum yau ne. to an daga maka kafa ci gaba da azuminka yanzu na abincin da ka ci bonus ne ke wa Mallam ya kun akala kamar wanda bai ci komai ba yanzu ba mu karya ba alhamdulillah to falli ya so kawai ci gaba da azumin ka fa innal yawma yawmu ashura min yau ashura ne ka duba ɗan shela aka tura a cikin gari ya ta shela in ka ci abinci ma ka ci bonus yanzu ci gaba da azumi baka ci komai ba to ana tunatar da ku yau ashura ne أخرجه البخاري كتاب الصيام باب إذا نوى بالنهار صوما ina hukuncin wanda ya niyan ya yi ينزو da rana أتوزن yanzu ce a باب لي بي باب da باب babu laifi babu laifi babu laifi to sai wannan shi ya ci wani abu kuma an daga mai kafa bismillah ci gaba ci gaba ci gaba to mu tso mu tsaya kan hadisin arrubayye binti mu'awwid yace arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadata ashura safiyar ashura ranan goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ila qura al-ansar allati hawla madina wanda suke gefe gefe to kaga da ba su da technology da muke da shi amma yanzu ina so sako ya hau ya je duniya yaya to sai hau facebook shi kenan inda na dace mutane da yawa suna kan fejin kuma saƙon ya kai alhamdulillah sai ga mutum miliyan sai ga kuma an sake shiyarin sai ga saƙon ya kaɗa ko'ina a duniya amma da ba sai an tura san kira ya ta yawo da ƙafa wannan ba alhamdulillah alhamdulillah an tura kai bi ƙauyukan madina man kana asbaha sa'iman ga saƙon man kana asbaha sa'iman falyutimma sawma wanda ya tashi da azumi ya cika azumin shi wa man kana asbaha muftiran wanda ya tashi kuma ya ci wani abu falyutimma baqiyata yawmi ya cika ranan gaba daya ya cika kawai an yafe mai abin da ya ci ita arrubai ta ce fa kunna ba'da zalika nasumuhu to shikenan wannan sakon an karbe shi alhamdulillah bayan haka kawai in dai rana ce ta goma ga wata sun san kawai za a tashi da me azumi wa nusawwimu na nasigar har yara ƙanana ma ce kowa ya tashi da azumi yau ayi sahur hmm? wa nusawwimu za mu sa yaran mu ƙanana su yi azumi Wani zahabu ilal masjidi sai su mata masu tafi masallaci fa naj'alu lahum al-lu'bata min al sai a ba su kayan wasa hmm? kayan wasa kamar ce yar bejiteri haka wanda za a yi na tsumma yi wasa yi wasa fa'iza baka ahaduhum ala tsa’ami a ha iyahu inda lifta in yaro yana kuka sai a bashi har sai ya kai yara ƙanana suna azumin ne a shura a ina a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga lalle mu dage mu dage Allah mai girma ka kakan samu dace fi duniya wal akhirah ki zuwa dan ya ce wanda bukhari da muslim ya suka rawaito shi sai shiga mana man da bihi muslim sai na muslim muslim shi kadai to sai kuma na ahlus sunan to sai kuma wasu matsaloli na ashura akwai matsaloli sai kuma wasu darussa da za mu samu musamman daga wannan ranar ai kaga mun fara samu ai fir'auna kaga da kiki ba shi da mashawarta kenan kuma suka shiga kaga shi kenan amma da yana da mashawarta fa abu mai yadda ranka ne da ya shiga nan ba kuma sun ce ba su yadda ba ba za a shiga ba ba mu yadda ka shiga wannan unguwan ba ba muna suspecting akwai wani sabuwan da aka bubbune shi kenan ke bari sai mun gama bincike zai shigo ba zai shigo ba amma su shiru duka suka hallaka Allah kiyaye mu daga hallaka lalle mu kiyaye san zuciya san zuciya ba kyau oke san zuciya suka ce me bacin zuciya to kaga al'ummar ta muna cike da me san zuciya kuma wallahi muna cike da me bacin zuciya na samu dace fi duniyar akhira marasa lafiyar mu la mai gima da kuka wakar da su daga ciki akwai ta yarinya mala umar rigimammun yara wani yaro ya hau lilo fa ko lilo lilo ya je fada mata kafa bal kafan ya balle kaga irin wannan yake lilo yanzu mai amfani lilo to kaddara dai ta biyo to haka nan ma mutum zai je karya wuya ba yana lilo ya je fari shi kenan sai kuma kabari ba to su wasannin yana sai an yi a hankali sai an yi a hankali da ma sai halalwuri ne dole dole sai an yi to in za a yi din ma a cikin hankali mana Allah mai gima ya kaka ba ta lafiya an dora kafan kenan jiya da kuma daman gashi tana da luran kafa to kuma ga wani jarabawa ne ya sake suna na ku yaro da yake zuwa zai ce zai kira sallah wani ya sa tabarau ko shi ma na ga wanda suke gida ɗaya wai ina wa da ni ba na ganin shi kwana ce ya ƙone amma ƙuna a ƙafa ne ba wai can can ma dai akwai ƙuna yana ɗingishi kaga shi ma jarabawa e kan jarabawa to gashi nan dai in Allah ya jarabta bawa sai haƙuri ke oke zai zama kankaran kurakurai ne to Allah mai gima da kaka ya ba su lafiya marasa wanda suka rasu a cikinmu Allah mai gima da kaka ya gafarta musu hali da ake ciki Allah mai gima da kaka ya sauƙaƙa mana ya rangwanta mana اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك <coughs> وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله